ku na mace a cikin wannan kungiyar tunarik da ta hada musulmi da kirista don asasa zaman lahiya wace rawa ce kuke takawa kokarin da ake kawa shine faɗakar da kan mata domin yawanci matsaloli in sun taso maza suna can suna nasu amma mata ba su san ma me ake yi ba ya kamata kuwa duk tafiyar da za a yi musamman inda aka magana ana neman zaman lafiya ai dole ne ya kasance an sa da mata a ciki tunda mata ko ba komai su ne iyayen gida suke tarbiyyantar da yara kuma wani lokacin ma za ki ga tsan sabani ne tsakanin matan wanda zai zo ya zamanto ya zama ya haddasa fitina sannan na biyu abin da ya sa dole ake so a faɗakar da mata shine idan muka duba duka al'amura idan sun taso iri ɗaya ne suke shafa mu ba matan musulmi ba na kirista misali yanzu an yi rikice-rikice an kashe mazaje za a kashe mazan kirista za a kashe mazan musulmi matan mu za a bari da wahala in mun tashi mun tafi asibiti ai ba za ki je dan ke musulma ce ko dan ke kirista ce ki ba za ki ga nas sai wadda take ta addini ki so duk abin da muka duba dai mu'amala na rayuwa iri ɗaya ne muke saboda haka shi yasa muke kokarin mata a faɗakar da su su san menene addini ma tukunna menene addini ya faɗa game da zaman lafiya kada su je a dinga amfani da su suna shiga cikin matsalolin da za su haifar da wasu matsalolin wanda kuma kanmu duk zai zo da wai kare yanzu kowa sun a kasashen mu na afirka mafi yawa wasu wurare ana fuskantar yawan tashi tashi hankula wanda wani lokaci karshen abin nan yakan fi shafuwar mata da yara a cikin kungiyar taku wani irin yunkuri ne kuke don ƙara faɗakar da kan mata ana yin tararruka wanda za a yi musu kamar na bita akan zaman lafiya ana kuma koya musu abubuwan da za su fara kula da su su fahimci cewa akwai matsala tana tasowa irin early warning signs da ake cewa cewa domin za ka ga wani lokacin idan ka ga a gari wa'annan kungiya ka ga mutum hudu mutum biyar sun haɗa kai nan haka nan haka to ka san dole akwai wani abu mata muna faɗakar da su su san irin wa'annan abubuwa ko a yara ma misali su san yaran su da dan san fara canzawa wani irin ɗabi'u ne yaro yake wanda baka saba da shi da ba wanda ya kamata ka sa ido sannan kuma ana kokari ana koyawa mata sana'a dan gudun ko ta kwana domin idan an kashe mazaje an kashe manyan yaran gida kin ga wahala ta koma kan mace kenan kuma idan ba sana'a gare ta ba kin ga ta shiga halin kaka saboda haka muna kokari kwarai a tabbatar cewa mata suna da sana'ayi su ma su samu su kafu yadda duk a tafiyar da za a yi dole za a tafi tare da su.